Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu mu lalai marhabin da sake saduwa da ku a cikin kashi na goma sha shida na shirinmu na ji ka karu Mai taken tsaka mai wuya, wanne ne ba wanne ne ba. Mu tsara duk abin da za ya amfane mu, mu tsara da za ya amfane mu. Taken kashin shirin namu na yau shine ramin kura. Amma da farko bari mu yi bitar abubuwa da suka faru a kashin shirin da ya gabata. Mun ji yadda Ado ya gayyaci Hauwa zuwa ɗakinsa duk da cewa an haramta wa mata shiga ɗakunan kwanan maza. Mun ji kuma yadda Hauwan take ta ɗarɗar zuwan lokacin da suke hira da ƙawarta Mariya. a gaskiya ina jin tsoro amma bana son na ɓata masa rai sai dai kuma ina ganin yin hakan bai dace ba kuma yaya zan yi idan ni ke ke ba zan matsa kaina na zauna ɗakin karatu ina karanta littattafai ina takurawa kaina ba. ila yau mun je da Nasir ya yi kicibis da wani abun bakin ciki lokacin da ya dawo gida daga makaranta inda ya tarar da mahaifiyarsa a ɗaure kuma an yashe gidan nasu. To ko yaya mutan gidan su Nasir za su rungumi wannan al'amari? Yanzu sai ku gyara zama, ku ji yadda za ta kasance. Ga su dai can sun yi da'ira a teburin cin abinci na rana. Nasir ya ake ciki a makaranta ne? Komai yana tafiya daidai a makaranta baba. Wai ni me yasa har yanzu 'yan sandan nan ba su kama barayin da suka yi mana sata ba ne? A ce abu ya faru kwana da kwanaki amma ba su ce mana komai ba? Na tabbatar suna iya ƙoƙarinsu. Kin san yadda bincike yake. Yana ɗaukar lokaci. Farin ciki na dai shine da babu abin da ya same ki maman Nasir. Babu abin da ya same ni? Wace irin magana kake yi haka? Ka ko san irin firgitar da na yi? kuma har yanzu a cikin wannan firgicin nake da tuni fa sun kashe ni wallahi na sani maman nasir amma kuma ai ba su kashe kiɗin ba ga kinan daram da ranki da lafiyar ki, shi yasa na ce ina farin ciki ni dan Allah mi wani zancen ba wannan ba ni zancen mutuwa da barayi damuna yake yi gaskiya ne dole mu yi haƙuri mu ci gaba da rayuwarmu kamar yadda muka saba mm, ai dole ku faɗi haka tunda dai ba ku aka ɗaɗɗaure aka ɗora wa wuka a maƙogwara ba ba habarin ke daɗe kin san yanzu ba mu da wani abu da za mu iya yi maganar ta koma hannun 'yan sanda na san yanzu suna can suna neman inda barayin suke suna neman su haba ai ko ni yanzu suka sa a gaba na tabbatar zan iya nuna musu wanda shirya wannan sata da aka yi mana za ki gane su mama ashe kin gane fuskokin su suwaye da suwaye a'a ban gane su ba ka san na ce maka gaba ɗaya sun rufe fuskokin su amma ina da tabbacin wanda da sa hannunsa a cikin wannan sata wane ne shi faɗa mana karki ja mana rai mana ba wani bane illa tsohon mai gadin mu wannan mashayin giyar iliya haba mama haba ai haka ba zai yiwu ba mama yaya ma za ki faɗi haka iliya fa ne baban Hauwa. ni na san haka malam iliya bai taɓa aikata irin wannan aika aika ba kai kuwa nasir menene dalilin ka maman nasir watakila kina da gaskiya na yi mamaki da hakan bai faɗo min a rai ba da farko dai sai kawai ya ce ya bar aiki ba tare da wani kwakwaran dalili ba bayan 'yan kwanaki da yin haka sai aka zo aka yi mana sata mama kin gane muryarsa kuwa a'a gaskiya ba zan iya tunawa ba amma ka san ya san dukkanin irin tsarin da muke da su a gidan nan ya kuma san lokutan da muke fita sannan ya san lokacin da muke dawowa gida don Allah baba kar ka yarda da wannan maganar ni na tabbata malam Iliya kwata-kwata bai da hannu a cikin wani al'amari ba haka bane ka yi tunani mana watakila da hannun Iliya cikin wannan sata ni ma ina da tabbacin haka lallai da hannunsa a cikin wannan abu ni gaskiya ba zan tsaya in ji wannan maganar ba hankali na ya kasa ɗaukar abin da kuke faɗa kai zauna ƙarisa cin abincinka ni ɗaki na zan koma hmm. kaga to yanzu me kake ganin ya kamata ka yi a game da wannan magana ta nasir ko ta iliya yo wani nasir ta iliya dai shi nasir ai ƙuruciya ke damunsa ni ban san abin da zan yi yanzu ba ba zan sa a tsare shi ba ba tare da wata kwakwarar shaida ba ƙoƙari dai zan yi na daɗa samo bayanai game da shi da zarar na samu wani bayani zan shaida wa 'yan sanda to baba nasir ka fa ba a hankali domin kaga wannan iliyan zai iya zama haɗari fa karki damu na san yadda zan bullo masa Wani ne ba ni minti ɗaya yaya dai hawa lallai wannan abun mamaki ne har na fitar da ran zuwanki shigo ciki mana lafiya na gode a ina zan zauna zaɓi duk inda kike so ki zauna bari tukun na rufe kofa yawwa haka ya fi. ko ba haka ba to me zan ce nan ne ɗakin naka nan ne mana ya kika gan shi ko bai miki ba ne gaskiya dai sanin da ne masa wata 'yar ma kafin ki zo <clears throat> kin san ke ta musamman ce to zauna mana mu dan shakata ya abokinka buhari na ɗauka zan gan shi a nan ɗakin buhari yana nan lafiya gaskiya ne a nan ɗakin yake zaune amma yanzu ya fita Ya rai, hawa kina nan lafiya kuwa na ga kin kisa kin jiki ne ni gaskiya ji nake kamar na shigo ramin <laughs> kura <laughs> lallai wannan abin dariya ne ni ne yanzu kurar ban sani ba gaskiya ado bai kamata a ce na shigo cikin nan ba hankali na bai kwanta ba wataƙila idan na ɗan sa miki sauti hankalinki za ta warware ba ni minti ɗa ya kika ji sautin ya sa kin ɗan saki jikinki ko kullum ina jin daɗin sauraron wannan sautin yakan tuna mini da ke <laughs> ko ta yake tuna maka da ni saboda yana da daɗi da kuma kwantar da hankali kamar yadda kike kai kuwa ado a ina ka koyi duk waɗannan abubuwa ye ban fahimce ki ba waɗannan abubuwa duk waɗannan abubuwan da kake yi da wannan sauti da kuma irin kalmomin da kake faɗa ga kuma da ka shirya mai gadi ya shigo da ni ɗakin ka waye koya maka duk waɗannan abubuwa gaskiya dai saboda na riga na haukace da sanki shi yasa ke bari dai na gaya miki gaskiya a hollywood na koya hollywood kana nufin ta amurka kana so ka ce da ni ka taba zuwa hollywood ne baka taba gaya mini haka ba <laughs> ba haka nake nifi ba ina nufin a cikin fina-finan hollywood na koya garin kallon fina-finan na koyi yadda ake karrama mata wai kuwa na tambaye ki shin ke ma kina sha'awar kallon fina-finai don kuwa ina da irin waɗanda ake yayi kai yanzu ado dama kana kallon fina-finai a cikin makaranta ka san fa an hana fa na sani amma ina ruwana zo mana hawa zo ki zauna a nan kusa da ni na ga tintini a tsaye kike ga hannuna mi komin naki gaskiya ado ina son saki jiki da kai amma a tsorace nake na rasa me zan yi saboda duk a ruɗe nake ni ban taɓa jin irin yadda nake ji ba yanzu hawa ina so ki amince don kuwa ba zan taɓa cutar da ke ba daɗi kawai nake ji da kika zo nan ban taɓa sa ran za ki zo ba ke dai mi komin hannun naki kai ki damu ba kowa fa daga ni sai ki. ki kwantar da hankalinki yauwa ko kefa zauna nan kusa da ni kaga irin ta ko ado menene abin yi wari ne ta ɓaci ba na ce ta ɓaci me kake nufi da ta ɓaci hmm, kai abin da ake nufi da ta ɓaci shine shugabar makarantar nan ta nufo nan haka ta fito binciken ɗakunan ɗalibai yadda ta saba kai abin da ban mamaki yi maza bari mu fitar da ke daga nan biyo bayana hawa kai ki ji komai mu je biyo a taimaka mana a ba mu sadaka kaga kuwa auta sanyi nake ji ga kuma yunwa ni ma haka amma dole mu ci gaba da bara in ba haka ba yunwa za ta kashe mu gaskiya wannan garin na kurmi da sanyi yake to ko komawa ma kar ma'adanan za mu yi ko ba komai a can akwai abinci ba za ta sabu ba kamanta yadda suke jibgar mu a can kuma ga aikin wahala in haka ne gara mu koma kisimba ji nake ina ta tunanin mama da baba da kuma hauwa ni ma haka auta to ta yaya za mu je can ka san fa anti sabuwa ce kadai za ta iya kai mu can ka san mutane fa a nan ba jin yaran mu suke ba ba wanda yake so ya taimaka mana to ko sunan mu ne za mu dinga kira da karfi mu dinga cewa makera ai kowa ya san makera unguwar talakawa ce kuma a kisin ba take haka ne wannan ma kuma wata dabara ce bari mu jarraba muna neman taimako kuɗi don allah a taimaka mana muna muna son mu koma gurin ba da mama muna neman taimakon kuɗi a taimaka fi sabilillah don allah a taimaka mana muna son mu koma gurin mama da baba sabilillahi malamai to masu sauraron mu yau kuma a nan zamu dasa aya a cikin shirin namu na ji ka karu mai taken wanne ne ba wanne ne ba shin ko yan uwan hawa za su samu isasshen kuɗi da za su koma gida ko kuwa anti sabuwa ce za ta gansu kafin nan can kuma gashi ta ɓaci a ɗakin ado ko shugabar makaranta za ta kama shi da hawa. Don jin yadda za ta kaya sai ku kasance da mu a kashi na gaba. Kar ku manta cewa za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma wasu. ta adireshin mu na yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Kazalika muna marhaban da ku da shafin mu na sada zumunta na Facebook. Daga nan birnin Bon da ke tare Jamus, Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri. tsara Desire